ya sunan malamar na khadija malama khadija sana'ar me kike yi ina sai da takalma da sarƙoƙi da awarwara da dai sauransu kamar kimanin shekaru nawa ana sana'ar gaskiya bai fi wata biyar ba wata biyar kwanan ne mm, kwanan nan ne gaskiya to me ya ja ke kika fara sana'a gaskiya ni budurwa ce abin da ya ja hankali na na fara sana'a samarin yanzu in ka ce ba ni dole sai sun kama maganar banza maganar banza kamar kaga kamar sai a kira ki kamar za a lalata miki rayuwarki wani kuma idan aurenki zai ji kin roƙe shi zai iya daina zuwa gurin ki zai ga kamar baki da tarbiyya to ni gaskiya haka ne ja ra'ayina na fara sana'a saboda iyayena ba su da ƙarfi kina boko gaskiya ya secondary school na tsaya me yasa biki ci gaba ba abin da yasa ban ci gaba gaskiya ba hali shi yasa ban ci gaba ba to kina da burin ci gaba da karatun bokon naki gaskiya na fi burin sana'a saboda me kika fi burin sana'a kawai dai saboda ni gaskiya sana'ar tana kawo wuta ne alhamdulillah ba laifi wallahi hmm. kana samun abin da zaka rufa kanka asiri dan abin da dai zaka bukata ba zai fi karfin ka ba sai ka tambayi wani ko ka tambaya a gida ba to ina batun bashi gaskiya da yan bashi dan wani ma in ya karba ba zai biya ki ba a ina ake saro kayan da ake sayarwa eh akwai wani a kofar wambai yana fasar koki daga indiya gurin shi nake zuwa na karbo da kuma wani mai takalma irin yana fasa daga lagos ko abba ina zuwa ansara <coughs> idan kika sara ke a ɗaiɗai kike sayarwa mutane a ɗaiɗai nake sayarwa amma sarƙoƙi wani lokacin akwai wata mata da ta zo na saran mata na samu nawa na karɓo a gurin shi na bata da ta bani kuɗin na kai mai kuɗin shi na ɗebi nawa. Oh, sai sai kin sayar ke mai da kuɗin a'a saboda da yawa shi yasa na karbo amma dai dan kaɗan haka alhamdulillah ina da kuɗi na a hannu to kin ce baki aiki kuma baki makaranta ina ke sayar da kayayyakin eh to ina ɗorawa haka a whatsapp idan yan uwana suka gani wanda nake da contact ɗinsu ko kawaye na haka makota to alhamdulillah ko wasu su karɓa su siya in sun ji daɗi su ma wasu su gani a gurin su sai su aiko su ce suna so a basu a takaice a whatsapp kike tallata hajar ki a whatsapp nake yi da kuma dai haka makota da yan uwa to me burin ki a wannan sana'a da Allah ya sa na faka na fara zuwa ina sarowa da kaina ba an dinga karba a gun wani ba kina da burin bude shago ko makamancin ina dai da burin in yi aure in dinga yi a cikin gidana zai fi min to Allah ya amin ya Allah baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya